بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yau آه، متاش درسي نا سبعين دبقوي 77 كراتمنا cikin إمام مالك آه، يو kenan ko ko biyu yau biyu ga watan jumadal ula hijira annab sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda wannan rana ta yi daidai da 16 ga watan hudu na shekara ta 2010 ta miladiya za mu tashi babin da imam malik ya ce al'amalu fi jami'is sala haka yake al'amalu ko alƙaul alƙaulu fi jami'is sala a wata nuskar al'amalu fi jami'is sala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب القول في جامع الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين na imam malik ya ce alqawlu fi jami'is sala wato magana a kan jami'us sala hadisai waɗanda suke sun taro abubuwa daban-daban a kan sallah yana daga cikin manhajin imam malik yakan wato tsarinsa wajen rubutunsa sa yakan yi wato kitab kitabul wato kitabul jami' littafi da zai tattara abubuwa daban-daban akan wato mawdu'i ɗaya kamar da ya kare lokutan sallah sai yi babu jami'ul wakot babi da ya tattara abubuwa akan lokutan sallah to nan ma yanzu zai kawo abubuwa daban-daban na ayyukan da ke cikin sallah wanda yake bai shigar da su a cikin babin ba a cikin hadisan sallah a wani babi daga cikin babukan da ya kawo to shine yanzu zai kawo su a haɗe a ƙarƙashin wannan take da yi wato alqawlu fi jami'ar sala ya fara da hadisi na farko hadisin ibn umar yace yahya yace ya yahya ubaidullah yace ya haya an malik imam malik ya rawaito wannan hadith an nafi daga nafi umaulan abdullahi dan umar an ibn umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu al-adawi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla zuhuri dhuhri rak'atayn wa ba'daha rak'atayn annabi sallallahu alaihi ya kasance yana sallah kafin sallah azhar raka'a biyu wa ba'daha bayan ta kuma raka'a biyu wa ba'da al fi baytihi da bayan sallar magriba raka'a fi baytihi a gidansa wa ba'da al-isha wa bayan sallar ishama raka'a wa kana salli ba'da al hatta yansarif baya yin sallah bayan sallar juma'a har sai ya tafi gida har sai ya bar masallaci fayar ka'a raka'ataini sai ya raka'a biyu wannan ibnu umar ya kiyaye wannan ya ruwaito wannan hadisin domin ya bayanin sunnoni da ake cema as a rawatib ratuban sunnoni salloli ne na nafila da suke tare da sallolin farilla hikimar yin sallar nafila kafin sallar farilla shine ta shirya zuciyar mutum akan fuskantar Allah bayan sallar farilla kuma hikimar yin sallar nafila shine ɗan tawayar da aka samu a cikin sallar farilla ya zamanto sallar nafila ta cike wannan tawaya waɗannan sunoni ratibai sahabbai sun yi saɓani wajen riwayarsu daga annab sallallahu alaihi wasallam ga dai wannan hadisi na abdullahi dan umar cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana raka'a biyu kafin sallah azhar da raka'a biyu bayan sallah azhar zahirin wannan tarjama ta nuna cewa a cikin masallaci ne wato yana wato sun in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci kafin ai sallah yana yin sallah raka'a biyu sannan kuma bayan an yi sallah azhar ya sallah raka'a biyu to waɗannan rat waɗannan nafilfili sun nuna cewa sallah azhar tana da sunna qabliya raka'a biyu sunna qabliya ita ce sunnar da ake yi kafin sallar da kuma sunna ba'diya sunnar da ake bayan sallar raka'a biyu cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan yana nuni akan dawwama wato kamar ya kiyaye cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai dawwama ne akan yin haka to daga nan ne malamai suka dauki kan cewa sunna ratiba ta sallah azhar shine raka'a biyu kafin sallah azhar da raka'a biyu bayan sallah azhar ummul mu'minin aisha radiyallahu anha ita ta ruwaito sabanin wannan ita ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin yin sallah raka'a hudu kafin sallar azahar a gidanta da kuma sallar raka a biyu bayan sallar azahar sauraka ina ta saba ma obin umar ita ta ce raka a nawa raka a hudu kuma raka a hudu nan aina yake yi a gida to shine malamai suke sabani yaya waɗannan shin ratiba kafin sallar shi shine mutum ya yi raka a hudu a cikin gida sannan kuma in ya zo masallaci ya raka'a biyu ya zamanto shi da su ne zai yi kamar ya haɗa hadisan guda biyu ko ko ya rinjayar da hadisin ibn umar ko ko ya rinjayar da hadisin aisha dukkan hadisan suna cikin sahihai dukkaninsu ingantattu ne to saboda haka waɗansu sai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a hudu din yake yi amma raka'a biyu a cikin gida wanda shi aisha ta kiyaye da raka'a biyu a cikin masallaci saboda haka idan mutum yayi wannan ya samu ya yi ya haɗa hadisan duk guda biyu waɗansu kuma suka ce a raka'a shida ɗin ne wato raka'a hudu ita ce sunnar da aka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah raka'a hudu bayan zawal aka tambaye shi yace yana lokaci ne da ake buɗe kofar sama dan haka yana so a ɗaukaka masa aiki saboda haka akan wannan wannan raka'a hudu da Aisha ta ambata ba ratiba sallah azhar bace mutlaq in nafila ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karda don wannan lokacin domin neman albarkar da ke cikin sa saboda haka yake so ya aiki salihi saboda haka idan kamar a ce ana jinkirta sallah azhar ba daidai gab da zawal ba mutum zai iya yin wannan nafilan bayan zawal sannan kuma ya zo masallaci lokacin da za a yi sallah azhar ya sunna ratiba a wato shine raka'a biyu kafin sallar azhar wannan shine a a wannan shine kusan mafi rinjaye akan yadda za a hada hadisan nan amma bayan sallah azhar babu sabani cewa raka'a biyu ne kamar yadda ya zo a hadisin Aisha din da na Abdullahi dan Umar akwai hadisin da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan mutumin da ya sallah raka'a hudu kafin azhar da raka'a hudu bayan sallah azhar to amma wannan hadisin malamai ba ce yana daga cikin sunanun rawatib ba cewa mutlaqin nafila ne wannan amma sunnatul sunnatul ratiba ratibar suna wato ita ce wanda ake a kai ita ce wanda aka sifanta da wannan sifa ta biyu ya ce kuma wa ba'da ta yi ne bayan sallar magariba kuma yana yin sallah wato raka'a biyu yana yin sallah raka'a biyu fi baitihi a gidansa wato cewa wannan sunnar ita bayan sallar magariba ta zama ta kasance a cikin gida wannan waɗansu suna cewar wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da rana yana kasancewar cikin harkoki tare da mutane shi sa yake yi a gida da daddare kuwa saboda galibi yakan kasancewa a gida shi sa yake yi a gida amma a sahih ita wannan sunnar an fi so a yi ta a gida saboda akwai hadithin wani mutum daga cikin al'ansar kamar da ya zo a cikin musnadil imam ahmad ba ambace shi ba wani daga cikin sahabbai ko kuma an ambace shi ne na manta sunansa amma dai hadisi yana cikin musnadil imam ahmad kuma hadisi ne sahihi wata ran waɗansu mutane an yi sallan magarba sai suka tashi suna yin sallah sai wannan sahabi ya ce musu hadhihi salatul buyut wannan sallar gida ce wato ba a masallaci ake yin ta ba sallar gida ce wanda har <clears throat> yake nuna cewar a wani mutum yake kafa hujja da cewa idan mutum yayi nafilar bayan sallar magarba a cikin masallaci ba a karbe ta ba sai ya koma gida ya yi saboda wannan hadisin har imam ahmad da aka gaya masa ya abin ya bashi mamaki irin wannan fahimta ta wannan malami da ya kafa hujja da wannan hadisin kamar yana nuna kan cewa fahimtarsa ingantatta ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallar gida ce a shahid ya wannan ya nuna cewa daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin sa ya nuna kwadaitarwa kan ita wannan sallah ta bayan magariba raka'a biyu a yi ta a cikin gida to raka'a biyu nan ta bayan sallar magariba ita ce ratiba ita ce ratiba amma wannan baya hana cewa bayan mutum ya yi sunna ratiba wato tabbatattar wato ita ce wanda yake da dawama a kanta ya kuma kara da wadansu filfili kamar da aka rawaito daga cikin magabata sun kasance suna rayar da fatarar da ke tsakanin magariba da lisha da yawaita sallah wa ba'da da salatul isha rak'atayn bayan sallar isha ma yana yin raka'a biyu ita ma a hadithin Hafsa yar uwar Sayyidina Abdullahi dan Umar ta ruwaito cewa a gida yake yi wanda yake nuna cewa ita ma wannan sallar sun da ta dare ce an fi so a yi ta a gida wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarif ya kasance baya yin sallar nafila bayan juma'a har sai ya tafi gida baya yin sallar nafila a cikin masallaci fa yarka rak'atayn sai raka'a biyu wato a gida bayan juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya nafila a cikin masallaci malamai sun ambata fuskoki da dama na menene hikimar yin haka waɗansu suka ce saboda ya kasance yana jikinsa na gajiya saboda huduba da kuma sallar juma'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin hudubarsa yana ɗaukaka murya idanunsa suna ja kamar mai kawo gargadi ne akan sojoji sun zo za su farma al'umma da yaki yanda yake yin hudubarsa to yan san irin wannan kuma yana tasiri akan wato karfin jiki wanda zai sa bayan sallar sai ya zamanto jikin nasa ya yi masa nauyi yana buƙatar hutu to shi yasa baya yin nafilar a masallaci sai ya je ya yi ta a gida wannan wata fuska da malamai suka ambata kenan wata fuska wanda yake kuma ita ma tana da ƙarfi shine cewar annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin nafilar a cikin masallaci yana jinkirta ta yi a gida don saboda kada mutane kada waɗansu wanda ba su ba su da cikakken ba su da zurfin ilimi a cikin addini su gani su ɗauka kan cewa wannan raka'a biyun ita ce cikamakin sallah azhar ai sallar juma'a tunda sun ga an yi sallar juma'a raka a biyu sallar azahar ku a hudu ce to in suka kan cewa ya dawwama bayan ya yi sallar juma'a sai kuma ya zo ya yayi nafila a biyu sai su ɗauka cewa a yi sallar azahar ɗin ce haka ake yin ta maimakon a yi su a haɗe shine sai a raba su a yi biyu tare da jama'a a yi biyu a daban kasan waɗansu sai su ɗauka a haka to domin kada wato marasa cikakken ilimi marasa zurfi a cikin ilimi su je su fada a cikin wannan gurguwar fahimta wannan mummunan fahimtar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan nafila a cikin gida game da kafin sallar juma'a kuwa babu nafila kafin sallar juma'a duk da ana yin nafila kafin sallar azhar abin domin annabi sallallahu alaihi wasallam daga zawali yayi yake fitowa ya hau kan minbari amma akwai hadisin Salman da ya nuna cewa wanda ya zo masallaci da wuri sannan yayi sallah yayi sallah ya sallaci abinda fa ma kutiba lahu ya sallaci gurgudan abinda aka kaddara masa wanda wannan hadisin ya nuna abinda ana son wato mutum ya zo sallar juma'a da wuri ya raya lokacin tsakanin zuwansa da kuma lokacin fitowar liman da nafila kamar da aka rawaito Abdullahi ibn Umar wanda ya rawaito wannan hadisin ya kasance in ya zo masallaci yana tsawaita sallah kafin juma'a bayan juma'a kuma ya raka'a biyu kuma yana cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma'ana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi dangane da sallah raka'a biyu din bayan juma'a amma ta sallah kafin juma'a wannan bayan an fahimce shi ne a hadisin salman amma ba wai yana nuna kan cewa ita sallar juma'a tana da ratiba ba kamar yadda zaka ga waɗansu suna yi musamman inda irin kasashen saudiya inda ake yin kiran sallar ɗaya da na biyu kusa da juna a kiran sallar farko a farkon shigar zawal sannan ana kiran sallar bayan minti biyar haka sai ga an yi kiran sallar sai liman ya shigo sai a kiran sallah na biyu to waɗansu daga an yi kiran sallar farko ɗin nan sai su tashi suna nafila domin me ta babin cewa wannan suna ɗaukanta a cewa ratibar sallar juma'a ce kamar yadda azhar take da ratiba to sallar juma'a ma tana da sunna ratiba to wannan malamai da dama sun yi inkarin wannan sun ce juma'a ba ta da sunna ratiba sai dai idan mutum ya yi irin wannan nafilan sai dai ya yi ta da niyyar cewa yana aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallar nafila amma ba da niyyar cewa sunna ce ratiba ta sallar juma'a ba sallar juma'a ba ta da sunna ratiba a waɗannan sunnoni ratibai ana so musulmi ya dawoma a kansu kamar yadda aka rito annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin kana ya kasance dan haka ne ma har waɗansu daga cikin malamai suke cewa wanda aka sani ya dawwama akan rashin kula da su baya yin sunnoni ratibai wannan ba ana wato ana sarrafar da adalarsa ana jefar da adalcinsa in yazo yayi shaida wajen ganin wajen ganin wata ko aka kira shi shaida akan wajen harkar shari'a alkali ba zai tambayi shaidarsa ba wato yana ɗaya daga cikin abin da alkali zai yi domin sanin cewa shaida adali ne ko ba adali ba ne ya ce in bayan ya tambaya ya ce yana sallah aka tabbatar cewa yana sallah sai ya ce to yana salloli ratibai ya yake wajen sallolin nafila yana kula da su aka ce eh yana kula da su to sai ya tabbatar shi adali ne ba kamar yanzu ba kun ga aka je ganin wata in aka je ganin wata in aka kira mai unguwa in aka kira wanda ya ce ya ga wata dama zai je da mai unguwarsu ne idan aka je sai a tambayi mai unguwa yaya ka san shi mai unguwa eh na san shi mutumin kirki ne eh mutumin kirki ne ya aka san mutumin kirki ne eh to yana zaune lafiya da jama'a yana zuwa suna yana zuwa daurin aure to wannan ba shine adalci ba a shari'a ba shine adalci ba shi yasa ya kamata ya kamata mu wato shi sha'anin harkar tabbatar da ganin wata kamata ya amai da shi hannu kamata ya waɗanda za su rinka zama duk da yake za ga a musamman dai a garin nan ana kamanta malamai ne suke zama amma su ma kansu malaman ba su ya kamata su zauna ba alƙalai ya kamata su zauna alƙalai aka kirawo tun da alƙalai ya kamata su zauna domin alƙalai su ne suka san yadda za su tabbatar da gaskiyar shaida da rashin gaskiyarsa da cancantar shaida da rashin cancantarsa kuma babin babin shahada ne musamman a matsabar malik babin ganin wata babin shahada ne a sahih babin ganin wata babin labari ne ba babin shahada ba amma a mazhabar malik tunda babin shahada ne to kamata yayi wajen sha'anin shahada amfani da alkalai kaga a sauran kasashe yawanci alkalai ne suke fada hatta a tarihin musulunci mm, hatta a cikin tarihi alkali wannan babban alkalin nan a subki tajuddin subki a cikin littafinsa da yayi yana ba da hikayar wataran masu lissafin ganin wata sun yi lissafi sun ce a lissafi yau wata ba zai tsaya ba sai suka tura ma alkali cewa idan shaidu duk wani shaida da ya zo maka ya ce ya ga wata ka karyata shaidarsa domin ba zai yiwu a ce wata ya tsaya yau ba mm, to shi subki yake amfani da wannan wannan ba hujja ba ce a wajen sauran malamai ilimin lissafi ya tabbatar ba za a ga wata ba waɗansu sun zo sun yi shaida sun ce sun gani a ce don ilimin lissafi ya tabbatar ba za a ga wata ba a kora shaidarsu to a shahid abin da ya sa na kawo wannan hikayar saboda asubiki ya ce an rubuta zuwa ga alkalai don a lokacin da su suke tabbatar da ganin wata manyan alkalai babban alkali shi ake kaiwa in ya tabbatar da ganin wata sai ya sanar da sarki saboda kuma ma kamata yi a ce a yi wannan canjin a cikin kasashen mu a ga majalisar sarki duk da yake sarki yana bude majalisarsa duk wani malami ya je ya tsaya yana da dama kuma ya binciki wanda ya ce ya zo ya ga wata da duk abin da yake so to kamata ya ce waɗanda za a naɗa ba malaman majalisar sarki ɗin ba za a iya buɗewa a bar dukkan malamai amma waɗanda yake za a wanda yake za a lizumta ma halartar wannan waje su ne alƙalai domin su ne suka san yadda za su tabbatar da adalcin shaida da rashin adalcin shaida na'am to abin da ya sa na kawo wannan saboda maganar imamu ahmad cewa wanda baya yin sunnoni ratibai za a yi watsi da adalcinsa ba za a ɗauke shi adali ba saboda haka ya nuna muhimmancin wannan a cikin addinin musulunci muhimmancin waɗannan sunnoni an rawate a wajen imamu malik waɗannan salloli ba su da sunnoni rawatib mutlaqin nafila ake yi saboda haka kafin sallah azhar kai nafila iya yadda kake so bayan sallar la'asar ma ka yi ma kai nafila yadda kake so bayan magariba ma haka saboda shi a sunoni da ake kafin sallah da bayan sallah suna daga cikin annawafilul mutlaka. na filfili da aka sake su babu kaidi nafila ce na filfili da aka sake su babu kaidi da iya ba iyakance su da wani adadin raka'a ba <clears throat> duk da yake an ruwaito irin wannan daga waɗansu malamai ma amma waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka karanta wannan na abdullahi dan umar da kuma kwatankwacin sa na aisha radiyallahu anha da take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiyaye raka'a goma sha biyu a cikin dare da rana ba na farilla ba Allah zai gina masa gida a cikin aljanna ta ce raka a hudu kafin sallah a zahar da raka a biyu bayan sallah a zahar da raka a biyu bayan sallar magariba da raka a biyu bayan sallar isha da raka a biyu kafin sallar asuba kun ga a goma sha biyu kenan wanda ya kiyaye su a dare da rana Allah zai gina masa gida a cikin aljanna waɗannan su ne sunnoni ratibai wanda aka ambaci wannan falala tasu ta musamman wannan ba zai kore mutum kuma ya dora a kai da annawafilul mutlaka nafila wadda take sakakku ba tare da kaidi ba domin Allah madaukakin sarki ya ce waf'alul khair ku aikata alkhairi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a innu a inni ala nafsika bi kathrati sujud ka taimaka min akan kanka da yawan sujada yawan sujada abu ne wanda ake so shine ma'ana yawan sallah na'am وحدثني عن مالك an أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري وحدثني عن مالك يحيى يرويته وانا حديث دقى إمام مالك عن أبي الزناد دقى أبو الزناد يا سننسى نعم عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن abu zinad abdullahi ibn zakwan al-qurashi daga cikin fitattun malaman hadith kuma daga cikin manyan malaman imam malik malamin fiqihu da malamin hadith an al-a'raj daga al-a'raj ya sunan al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz abu dawud abdurrahman ibn hurmuz abu dawud shi ma daga cikin tabi'an madina wanda ya shahara da riwaya daga abu huraira an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu wannan isnadi imam al-bukhari ya ce shine asahul a wata riwaya an ce imam al-bukhari ya ce shine asahul asanid isnadin da yafi kowanne inganci wajen riwayar hadith anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce atarawna qiblati ha huna shin kuna ganin wannan qiblat ta wadda take anan wato ya nuna qiblarsa inda yake tsayawa yake yin sallah fa wallahi to ne ce na rantse da Allah ma ya fa alayya ukum wala ruku'ukum da tsoron Allahnku da ruku'unku baya buya a gare ni inni la arakum min wara'i zahri domin wallahi ni ina ganin ku ta bayan bayana sallallahu alaihi wasallam wannan ta daga cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Bukhari ya kawo wannan hadisin a cikin abwabin da Bukhari ya kawo wannan hadisin ya kawo shi a babu alamatin nubuwa babin ayoyi wato alamomin annabci kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ta bayansa kamar yadda yake gani ta gabansa wannan hususiya ce babu wani wanda yake da wannan babu wani wanda yake da wannan to shi yasa ne ma waɗansu malamai sai suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani wato ta bayansa ma'ana ta gefen idansa ta hagu da gefen idansa ta dama to in ku haka ne ai sai na sai na can gefe zai gani wanda yake bayan bayan sa zai ganshi wannan fahimta ta ci karo da hadisin ko bata ci karo da hadisi ba wannan fahimta ta ci karo da zahirin hadisi mm. saboda haka ma'anar wannan hadisi ala zahirihi yake a zahirin sa yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani da wani da imam ahmad aka gaya masa ga wani mutum abin da yace wajen fassarar wannan hadisin sai ya masa inkari inkari mai tsanani ah. yace ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace to waɗansu malamai sun ce wannan gani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutlaqan ne wato annabi sallallahu alaihi wasallam a yana gani ta bayansa kamar yadda yake gani ta gabansa a cikin sallah in a cikin sallah ne amma a wajen sallah to kamar sauran mutane yake waɗansu malamai kuma suka ce a mutlaqan ne daga cikin su hadda mujahid kuma gare shi imamu ahmad yake karkata cewar mutlakan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin gabansa kamar yadda yake ganin bayansa daga cikin abin da yasa waɗansu suke cewa wannan a ganin waɗansu suka yi masa wannan tawilin suka yi masa wannan fassarar ba na hakika bane wato ta baya a yana da ta gefen idansa suka ce ai abu ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah yana haki yayi ruku'u kafin ya shiga cikin sahu da aka idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya shigo wanda yake wannan hakin yake wannan numfarfashin sai abubakar ya ce ni ne ya rasulallah sai ce zadakallahu hirsan wala ta'ud Allah ya kara maka kwadayin alheri kada ka kada ka sake da kuma wanda ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago daga ruku'u yace rabbana walakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi da aka idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya faɗi wannan kalmar bayan an dago daga ruku'u yace gani ya rasulallah ya ce na ga mala'iku adadi kaza da kaza suna gaggawa su rubuta ta to wannan duk ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai san wanda yayi ba ko ta baya gashi kuma ta baya suka shigo bai nuna ba eh saboda me eh sallallahu cewa yi fa baya da khushu'inku da ruku'unku baya buya a gare ni wato ma'ana wanda yayi ruku'u ba daidai ba yana ganin sa wanda ba da khushu'i yana ganin sa <laughs> na'am ya jawo hankalin mutane ya zuwa ga wanda ya wannan to dan tambaya yayi ba uslubin ba uslubin kowa ba lalle zama uslubin koyarwa ba mm. wato abin da ya kamata ku fahimta shine cewa su shi matsayi da falala da daraja ba lalle lokaci ɗaya bane Allah yake kwararo ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ɗaukaka darajarsa lokaci lokaci saboda haka babban abin da zai fitar daga cikin wannan shine a lokacin da aka yi na abubakra da kuma wannan sahabin da ya shigo al'ansari ya yi wannan addu'ar lokacin Allah maɗaukakin sarki bai ba shi wannan darajar ba tun da a cikin waɗansu rayoyin wannan hadisin cewa wannan a ƙarshen rayuwarsa ne hmm? wannan shi ne kusan jawabi wanda yake mafi a sauƙin wato mafi ƙarfi wajen waɗannan sauran hadisai da waɗansu za su iya kawo wasu ce to ta yaya za ku yi da wannan hadisai kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ganin ruku'unku da khushu'inku ah. abinda ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani na sahabbai an aka tara riwayoyin wannan hadisin abubuwa guda hudu ne yace da ruku'unku da sujadarku da khushu'inku da miƙewar sahunku ah. abubuwan nan yana gani ruku'u da sujada da hushu'i, da miƙewar sahu ruku'u ma'ana shine kusunkuya yanda ya kamata wanda ya zamanto bai cika sunkuyo ba ko kuma bai cika yin sujada yadda ya kamata ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sa haka zalika a khushu'i khushu'i shine halin zuci al-khushu' abinda ake nufi da al-khushu' shine tsoron Allah da ke cikin zuci wanda alamun alamunsa suke bayyana a gaba shine a gagabar mutum ta yi sukuni ta nutsu idan da a ce mutum yana sallah yana wasa da gemunsa wannan yana da khushu'i da zuciyarsa ta shine ibn sa'id ibn musayyib da ga wani yana sallah yana wasa da tsakuwa yake cewa da zuciyar wannan ta yi tsoron Allah lau khasha qalbu hadha la khasha al jawarihuhu da gabobinsa su ma sun yi hushu'i da zaka ga yayi kawai ba zai rinka wannan motsin da wasa da hannunsa ba saboda haka idan mutum yana yin sallah yana wasa da tufarsa ko kuma yana yawan saba-saban tufa wannan duk alama ce ta rashin khushu'i to wannan abin baya buya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ayyukan sahabbai haka zalika miƙe sahu don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mubalaga wajen tsaya wajen sa sahabbai su tsaya a cikin sahu yana mubalaga yace su su miƙar da sahun su har tukuna idan ya ga wani ya saba sai ya maganganu masu tsanani to kuma shi yasa yake cewa hatta a cikin sallama yana ganin su ta baya yayin da suka zamanto ba su maida tsawon nasu a miƙe ba ya zamanto sun karkatar da shi wannan a cikin wannan akwai janyo hankali na wato a kyautata sallar musulmi idan ka ga ɗan'uwanka musulmi yana sallah ka ga tawaya a cikin sallarsa to haƙƙi ne a gare ka kai masa magana haƙƙi ne a gare ka ka koya masa sallarsa in kai haka in baka yi ba ka ha'ince shi an roito daga waɗansu daga cikin tabi'ai wani yana cewa yayin da musulmi suka ga ana ana tauzarta sallah mutane suna sallah ba daidai ba kuma basu gyara musu ba sun yi musu wa'azi farkon abin da zai so samun su shine tawayar arziki sai Allah ya tawaye arzikin su saboda haka akan wannan ne bai kamata ba mutum ka ga wani yana sallah ya to kan yana yin sallah bisa kuskure kai kana gani ya zamanto kuma ka kyale shi ya zama to ka kyale shi lalle ka gyara masa daidai gwargwado wata ran imamu ahmad ibnu hanbal yayi sallah a bayan wani liman shi kuma limamin ko irin yan gaya din nan ne ya tattare rigarsa baya so ta rinka ya sassabe ta ana idan da sallah sai imamu ahmad ya kalli wanda yake tare da shi ya ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sujada baya tattare rigarsa baya kuma ya tattare gashinsa sai limamin ya ji sai ya fahimci kan cewa da shi ake da shi ake to kuma kaga <clears throat> a an ruwaito kan cewa a wata riwayoyin wannan hadith ɗin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kan mimbari ne yi wannan bayani wanda haka ya kamata eh, a lokaci idan ka aka ga kuskure a yi gyara na gama gari na kowa da kowa ya fi bisa ka ware wani ka ce shi ne ya yi kaga shi sa in waɗansu mutane suka yi abu ba daidai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce me yasa wani da wani suke kaza suke kaza ba sai ya ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza me yasa waɗansu mutane suke kaza suke kaza wannan sai ya sa idan ka shiga cikin kowa da kowa kaga an rufa maka asiri sai ka gyara akan cewar abin nan ai abu ne ruwan dare ne kamar ba kai kai ba ne amma aka ware kaka ce a ah, to ni ne kadai ni aka dan ni aka tsana sai ka ga ɗan ya shigo ta nan wajen ka san akwai waɗansu da akwai wani da muka yi makaranta da shi da ya samu wani rashin lafiya duk ran da aka yi hudu ba a masallaci in ya dawo sai ya zo ya ta bambami ya ce sai ya kashe liman wai shi liman yake zagi da shi yake ya san abin da yake da shi yake to ballantana kuma aka je aka ware mutum aka nuna masa kaga a nan wajen sai ya samu sai a karfafa shaidan a kansa sai a karfafa shaidan a kansa to wannan ya daga cikin hikima a cikin wannan hadisin akwai bayanin mu'jiza ga manzon Allah mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana wannan gani Allah ne kuma kadai ya san yanda wannan gani yake waɗansu malamai sun yi kokari su yi ijtihadi amma babu wata riwaya da ta tabbatar sun ce wai wani wata tsaga ce ya kankanwa a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita yake gani eh. to ai kaga wannan yana buƙatar riwaya ko yana buƙatar riwaya yana buƙatar a ce wani ya ga wannan tsagar ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wannan idan a baya amma Allah madau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa yana gani din mai yadda akan cewa yana gani kuma kamar yadda muka rinjayar mutlaqan ne ba kawai muqayyadi ne da lokacin sallah ba a koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin gabansa kamar yadda yake yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa hmm. ba kawai kawai sai a lokacin sallah bane yake ganin wannan abu na sa wanda yake wannan yana daga cikin ayoyin annabci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته وانا حديث عن نافع دق نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa Quba rakiban wa mashiya yana mai haye akan abin hawansa akan wato dabbar hawa ko raƙumi ko doki ko jaki wa mashiya ko kuma a tafi a kafa quba wato a unguwa ce da banu amr bin auf suke ciki tana nan a kudancin madina kudu maso gabas da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam nisanta mil uku ne daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam Za ka iya tashi daga masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar magariba ka je masallacin kuba a ƙasa ka yi sallah ka dawo ka samu sallar isha a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu yanda ake yanda yanayin wajen yake in a da ne ko watakila zai dan fi sauri ko kuma a yanzu zai fi sauƙi eh. a da akwai lunguna akwai hanyoyi akwai shortcut amma ku yanzu dole sai ka bi dogon titi dole sai ka bi dogon titi to a shahid wannan da ya daga wato wannan bayani ne na wannan sunna fi'iliya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ta aikace yana daga cikin aikinsa kana ya kasance wanda take nuni a daimuma wanda take nuni daimuma wannan ƙuba unguwa ce wadda take ta musulmi can ne farkon inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka farkon zuwansa madina an yi saɓani kwana nawa yayi waɗansu suka ce kwana biyar waɗansu suka ce yayi kwana goma sha hudu amma dai a nan zaman nasa da yayi a kuba a nan ya gina masallacin kuba. wanda wannan masallaci shine waɗansu malamai suka ce shine la masjidun usisa ala taqwa ya gabata a cikin wannan littafin imam malik ya ce al masjidu ladhi usisa ala taqwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma mun ce babu a dukkan masallatan guda biyu kowannen sa usisa ala taqwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin quba kowane daga cikinsu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya assasa gininsu saboda haka kowane daga cikinsu masallaci ne da aka assasa shi aka sa wato harsashinsa akan tsoron Allah wannan masallaci yana da falala yana daga cikin falalarsa wannan zuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wannan hadisin kamar an ce yana ziyarar quba din ne amma a waɗansu riwayar an ce yana zuwa quba sai ya sallah raka'a biyu yana ziyarar masallacin quba yana zuwa masallacin quba yana zuwa quba ya sallah raka'a biyu wanda ya nuna kan cewa sunna ne mutum ya je wannan sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo daga cikin ya zo daga cikin daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin wannan akwai hadisin wannan sahabin ban rike sunansa ba dai wanda annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawadda fa ahsana alwudu thumma ata masjid quba fa salla fa salla fihi kana ka idil umra wanda ya yi alwala sannan ya yayi salla a biyu ai sannan ya kyautata alwalarsa sannan ya fita zuwa ga masallacin Quba a wata riwayar an ƙara da cewa la yukhrijuhu illa as-sala ba abin da yake fitar da shi sai dai ya je yi sallah ba ya tafi ne ya je sai dabino a can ba ya tafi ne ya je yi sallah ya je yi sallah to tamkar ladan umra ne tamkar ya je maka yayi umra ne to don haka aka roto annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan zuwa wannan masallaci a wata riwayar an ci duk rana asabar ne to malamai suna cewa me hikimar zuwan sa rana asabar ya nuna cewa mutum zai je ya je rana asabar ko kuwa wannan wata sunna ce wadda take maqulatul ma'ana za a iya fahimtar hikimar da ke ciki in ba za a iya fahimtar hikimar da ke ciki ba to ta to ibada sai ya nuna kan cewa akwai falala da tara ta da ziyarar masallacin uba da sallah a cikin ranar asabar to amma malamai da suka yi daga bayanin da suka yi da kuma binciken da suka yi a wannan hadith a ma'anar wannan hadith sai suka gano kan cewar wannan ziyara ce maqulatul ma'ana wanda hikimarta tana bayyana hikimar shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya tabbatar da falalan mutanen quba tunda aya ta sauka akan cewar a cikin masallacin quba akwai mutane da suke so su tsarkaka Allah yana son masu tsarkaka Allah ya ce yana son su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ahlul quba me kuke har Allah ya yabe ku akan wannan suka ce sun kasance idan suka je bayan gida sai sun wanke bayan gidansu da wato ba tsarkin tsingaro suke ba sai suna yin tsarki da ruwa to kaga an bayyana falalarsu to saboda bayyana falalarsu dinnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance rana asabar yana zuwa quba domin ya tambayi lafiyar waɗanda ba su zo sallar juma'a ba ah. saboda yana daga cikin ɗabi'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya san halin sahabbansa idan mutum yana zuwa aka ga yau bai zo ba to sai ya tambaya me yayi labarin wani me ya same shi saboda a sani in yana cikin wata larura ne yana buƙatar taimako a taimaka masa in wani abin farin ciki ne a taya shi in abin bakin ciki ne a masa jaje wannan shine kyakkyawan zamantakewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana to malamai suka ce hikimar da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa Quba dan ya tambayi lafiyar waɗanda ba su zo sallar Juma'a ba shi yasa yake zuwa ran Asabar shi yasa yake zuwa ran Asabar don ya tambayi lafiyar waɗanda ba su zo ba jiya juma'a to kuma da wannan kuma sai ya yi sallah raka a biyu a wannan masallaci masallacin ƙuba kuma haka sahabbai suka fahimci wannan akan haka suka tafi an rawaito sai na umar wata ran ya je masallacin ƙuba akan doki ya sauka ya sallah raka a biyu a haka zalika sa'ad ibn abi waqqas yana cewa da ya je masallacin baitul maqdis ya sallah gara ya zo masallacin ƙuba gara ya zo masallacin quba ya yi sallah wanda ya nuna cewa sahabbai sun fahimci wannan wato wannan falala ta waɗannan masallatai ta wannan masallaci wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bayyana ta yawa hadisin da nake cewa na manta wadda a ahsana alwudu hadisin sahal ibn hunayf ne sahal ibn hunayf wannan hadisi ya bayyana falalan masallacin quba da kuma falalar zuwa wajen da kuma cewar duk halin da ya kama mutum ya je ya je ko a kan abin hawa ko a tafi ko ko a kafa in ba shi da lafiya wato in ba zai iya tafiya a kafa ba ya hau abin hawa in bai mallaki abin hawa ba kuma ya tafi a kafa wanda ya nuna kan cewa shi aikin nafila ana wato ana kwadayin ana son ai kwadayin yin sa duk yanda ya saukaka da hali na mutum na'am حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني نعم. وذلك قبل أن ينزل فيه نعم. قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها وحدثني أم مالك يحيى ya rawaito wannan hadith daga مالك malik an yahya bin sa'id daga yahya سعيد sa'id al-ansari عن النعمان بن مرة دقى النعمان بن مرة الأنصاري الزرقي المدني دقى تكين من يمن ينتابع با صحابي بني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من sallallahu الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما ترون في الشارب والسارق والزاني me za ku faɗi wato me kuke menene ku akan hukuncin mai shan giya wasariq da ɓarawo wa zani da mazinaci wa qabla an yunzala fihim wannan ku kafin aya ta sauka ne akan wannan ukuba akan waɗannan ayyuka masu yin waɗannan ayyuka qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sahabbai suka ce Allah da manzansa su suka fi sani qala fawahish sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗannan ayyu waɗannan wanda su waɗannan ayyuka da waɗannan mutane suke yi ayyukan alfasha ne alfaha wato alfawahish jam'u fahisha shine abin da yake ya munana ya munana a ɗabi'a ya munana a hali kuma ya munana a shari'a wa fihinna uquba kuma akwai uquba akan wanda ya yi su wa aswa'u sariqa satar da tafi kowace muni alladhi yasriqu salata mai satar sallah barawan sallah qalu wa kayfa yasriqu salatahu ya rasulullah suka ce yaya zai saci sallah ya zai saci sallar sa ya rasulullah qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yutimmu ruku'aha wala sujudaha baya cika ruku'unta baya cika sujadarta in ya zamanto yana yin sallah yana ruku'u amma baya cika ruku'un to ya zamanto barawan sallah kenan yana satar sallarsa kuma satar da yake aikansa kansa yake cuta domin in bai cika ta ba wato yana sace ma kansa ladansa ne ya zamanto barawan kansa barawo hmm? ko yana jin haushi to wanda wanda zai zamanto barawo ga kansa hmm? wanda ya zamanto barawo ga kansa kasan wannan ya isa lalatacce hmm? wato shi kansa din ma hatta wato kansa ma yana hana kansa ina hana kansa maslaha yana hana ma kansa alkhairi wal iyad billah to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kira shi kuma kuma haka zamu kira shi wanda yake sallah yana kurtan kuciya din nan to shine wanda da yana yin ruku yana yin sallah gabaki daya hankalinsa yana wajen meeting ah. kuma gabaki daya hankalinsa yana kasuwa ko gabaki daya hankalinsa yana aji gabaki daya hankalinsa yana aji in makaranta to wannan shine ɓarawon sallah wanda a cikin wannan akwai wa'azi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya habbe ga baki ɗaya kan wato a kyautata su kyautata wajen wato kyautata sallarsu da kuma su daina mugustata da aka haka ya kamata musulmi su kasance kamar wancan hadisin da muka karanta na ah, ah, hadisin da muka karanta na Abu Huraira kan cewar mutum ya kamata idan ka ga wani yana yin sallah ba daidai ba ka gyara shi ka gyara masa sallarsa hmm. ka gyara masa musamman in kasan zai karba daga gare ka waɗansu suna cewa sharaɗin ka gyara masa sai in kasan zai karba in kasan ba zai karba ba kuwa to kana da uzuri wasu a'a in kana da iko in kana da ikon ka yi magana ka yi magana ka gyara masa in ka gyara masa ya karba shi kenan idan ka yi ka sake yi idan ya ki karɓa ka sake in ya ki karɓa ka sake to in kai sau uku imam ahmad yake cewa to ina fata mutum yana da uzuri wajen allah ya samu hanzari ya yi bai amsa ba in kai sau uku shikenan amma wannan ba yana cewa in an yi sau ukun shikenan wajibi a tsaya haka ba in aka kara kuma an yi ba daidai ba a'a ma'ana ka samu kana da uzuri in kai guda ukun akan ba kara ba amma in ka kara din har ya zama to kan cewa yayi wannan shi ne ya fi na'am wannan hadith din mursal ne saboda an-nu'man bin murra tabi'i ne ba sahabi ba ne amma hadisin ya inganta da sauran ta hanyoyi daban-daban daga hadisan sahabbai daban-daban daga cikinsu akwai hadisin Abu sa'idin al-Khudri da da yake da ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aswa ah, wato aswa'un nasi sariqa alladhi yasriqu salata wanda yafi kowa munin ya wanda yafi kowa muni a wajen sata shine wanda yake satar sallarsa kalu ya rasulullahi wa kaifa kuha suka ce ya rasulullahi ya zai saci sallarsa qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khushu'aha yace baya cika ruku'un sallah wala baya cika sujudarta baya cika khushu'inta haka zalika an ruwaito kutankucin sa daga hadisin Abu Huraira da abdullahi ibn al-Mughaffal da kuma hadisin Abu Qatadah al-Ansari da hadisin Imran ibn al-Husayn duk wannan sahabbai sun ruwaito kutankucin wannan hadisi saboda haka wannan hadis mursal yana da yana da asali tabbatacce da haka irsalin da aka yi da ba a ambaci sahabin da ya ruwaito ba ba zai cuci ingancin matanin hadith din ba na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن an عن أبي أن imam malik ya rawaito wannan hadith daga hisham ibn urwa hisham ibn urwa ibn zubair al-asadi an abihi daga babansa urwata بن الزبير anna رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وسلم salatikum fi من ku sanya wani abu na أبو a cikin جدا ku sanya wani abu daga cikin sallarku a cikin gidajenku ko kuma ku salla ku sanya sallar ku sanya ku a cikin gidajen ku idan min din ta zama to bayaniya ce in ka ɗauke ta tabi'idiyya sai ya ce to ma'ana ku sanya waɗansu daga cikin wani sashe daga cikin sallarku a cikin gidajenku in ka ɗauke ta bayaniya ku sanya sallarku a cikin gidajenku hmm. an fahimta? to wannan hadith shi ma mursal ne ko urwata bin zubair shi ya ruwaito amma hadisi ne sahihi a cikin bukhari da muslim daga hadithin abdullahi bin umar yace ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura ku sanya wani abu daga cikin sallar ku a cikin gidajenku kada ku mayar da gidajenku su zamanto makabarta wannan hadisin ya nuna muhimmancin yin sallah a cikin gida to malamai sun yi sabani wajen fahimtar wannan hadith ij'alu min salatikum salatikum sallarku me ake nufi sallar farilla ko sallar nafila to waɗansu malamai suka ce sallar nafila ce dalili kuwa shine hadisan da suka zo suka nuna kan cewar ana son ayi nafila a gida daga ciki akwai hadisin jabir idza salla ahadukum fil masjid falyaj'al li baytihi nasiban min salati fa inna fa inna ja'ilun fi baytihi dhalika khaira idan ɗayan ku yi salla a masallaci to ya sanya ma gidansa rabo daga cikin sallarsa domin Allah zai sanya alkhairi a cikin wannan gida nasa Allah zai sanya alkhairi a cikin gida idan mutum ya yi sallah a masallaci ya zo ya salla a gida kada ya zama to kai tsakaninka da gida in ka zo gida sai dai kawai a raha a sharholiya shikenan amma ko abin nan a sha'anin ibada sai an je masallaci in an je gida an je abin nan wato an je lokacin sharholiya ne a'a masallaci gida shi ma a bashi rabo na wannan ibada to suka ce sallar nafila ce kuma da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafificin sallar mutum ita ce sallar da ya a gidansa sai sallar farilla saboda kaga duk waɗannan suka ce yana nuna kan cewa sallar farilla sallar nafila ake nufi waɗansu kuma suka ce a sallar farilla ake nufi domin aka yi itlaqin sallah sallar farilla ce take komawa ya zuwa gare ta kuma suka ce to suka ce to me hikimar mutum ya je ya sallah a gida da zai sa wani abu daga cikin sallarsa a cikin gida suka ce ai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min salatikum daga cikin sallar taku ba dunne za ku rinka zuwa kuna yi a masallaci ba wata sallar ku rinka yi a gida saboda me saboda fa'idar iyalai su goya daga gare ku matanku su koya su ga yadda ake sallah domin su masu rinka sallah yadda ya kamata koyarwa a aikace ya fi koyarwa a faɗe saboda aka suka ce abinda ake nufi kenan me ra'ayinku kan wannan ma'ana ta yi ko? tafarilla tafarilla suka ce in suka ce to ai sai aka ce to ai annabi sallallahu ya za ku yi da salatul jama'a ta fi sallar da mutum ya yi shi shi kadai da daraja 27 to ya za ku suka ce to ai ya gaya maka cewa sai an je masallaci ne za ka samu sallar jama'a in ka haɗa mutanen gida kuka yi sallah ba jama'a kuka yi ba suka ce to shi ma ka samu wannan ninkin na'am nafilar ake nufi me yasa ba a nufin farillar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma yayi narko kan mutun ya zauna wato ya ki zuwa masallaci yayi narko kan mutum ya zauna a gida ya ki zuwa masallaci kuma koyar da sallah ga iyali koyar da sallah ga iyali za ka yi koyar da sallah ka ga iyali hanyar ka zo da su masallacin su ga inda ake sallah a masallaci ko an ce mata ba sa zuwa masallaci dole sai sun yi sallah a gida ko yara ba sa zuwa masallaci sai sun yi sallah a gida da macen da yaran duk su to masallaci sai su koya samu fa'idar saboda haka wannan ma'ana an yi raddinta raddi mai karfi daga ciki su imamun nawawi sun so su ce mata ma wannan magana ce batil ƙarya kawai ce kuskure ce kuma wannan shine sahihi abin ake nufi na nafila dalili shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin abin da yasa ya faɗe shi akan na nafila ne lokacin da ya yi sallah a cikin masallaci sallar nafila mutane suka bi shi yace iji alumin salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubura da kuma hadisin zaid ibn wannan shine hadisin ibn umar hadisin zaid ibn thabit lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare mutane suka bi shi rana ta hudu yake fitowa yace ba la yakhfa alayya makanukum matsayinku bai buya a gare ni ba kun zo kuna ta cewa a fito ai sallah a fito ai sallah har kuna har waɗansu suna jifa da tsakuwa sun dauka yana bacci ne domin ya ji ya fito yace abin da yasa bai fito ba dan kada a farlanta sannan sai yace ku sa'ij'alu min salatikum fi buyutikum yace afdalu salatil mar'i a fi baitihi illa maktuba sallar da tafi kowace alkhairi ta mutum ita ce a gidansa sai dai sallar farilla a mecece hikimar da yasa sallar sallar sallar nafila ake santa a gida annabi sallallahu alaihi wasallam har yake bada wannan umarni ku sanya ma gidajen ku rabo na sallar ku hmm? ma'ana ta farko dai ya zo a cikin hadithin jabir cewa neman saukar rahama ko fa inna Allah ja'ilun fi baitihi zalika rahma domin Allah zai sanya rahma a cikin wannan gida nasa saboda haka farkon abu na farko da ake so a samu na falalar wato dalilin da yasa ake so a yi sallar a gida shine dan a samu a saukar albarka da rahama saukar rahama da albarka ka ko gida dole kana bukatar sa anan zaka kwanta anan zaka ci abinci anan zaka kake tare da iyalinka anan kake tarbiyar yaranka saboda haka idan ya zamanto kan cewa alheri sai ka je cikin masallaci ne amma a gida babu to kaga ina amfanin zaman gida din kenan to kaga kenan shi in rahama ta sauka kuwa sababban uquba da azaba sai su tafi saboda haka alheri in ya zo sai ya zamanto dukkan sharrace-sharrace sun tafi shaiɗanu sun tafi abubuwa na sharri da ke cikin gidan sawa'un sharrin bani adam ko sharrin aljanu ko sharrin waɗansu dabbobi ko sharrin hali duk sai kaga sun tafi Allah ya tsarkake gidan daga wannan abu ya tsarkake gidan daga wannan miyagun abubuwa musamman a wannan zamanin ma na gidaje da suke cike da bala'ai iri-iri sabubban bala'i iri-iri mm. su talabijin dinnan su talabijin dinnan da zaka ji komai ko labarai ake a talabijin sai an yi kida ko labarai ake a talabijin sai an yi kida mm. to duk waɗannan shirarce-shirarce suke kawo maka cikin gida kuma a ce tare da wannan babu wani abu na alkhairi da kake kawowa gidan to wannan me ya za ka gidan yaya kuke tsammanin gidan zai kasance shi yasa aka ce Aisha ta rawaito cewa farkon abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya shigo gidansa shine yayi aswaki sannan kuma yayi sallah ya kasance yana yawan yin sallah a cikin gidajen a cikin dakunan a cikin gidajensa a cikin dakunan matansa sallar daren sa gabaki ɗaya ma baya zuwa tafiya masallaci yayi a dakunan matansa yake yi wanda suke so su san wannan sai su wanda suke so su san ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare sai su tambayi matansa wanda kuma suke da alaka da matan sai su je su kwana a gidan kamar yadda ibnu abbas ya je ya kwana a gidan sa maimuna ba dan komai ba sai dan ya ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tashi ya sallar da daddare to haka ya kamata gidan musulmi ya kasance wanda yake yin nafila to shi yasa ma kaga har aka nuna cewa ita nafila bayan sallar magariba da bayan sallar isha a gida ake so a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka a aikace kuma ya faɗa da sunna qauliya yace yace hadhihi salatul buyut wannan sallar gidaje ce sallar gida ce haka zalika rak'atayil fajr annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake yi shi yasa ne ma kaga malamai malamai suka yi ta tababa akan idan mutum ya zo masallaci yayi rak'atayil fajr a gida liman bai riga ya fito ba zai tahiyatul masjid ko ba zai tahiyatul masjid ba saboda an san ita wannan raka'atul alfajir ana al'adarta a yi ta a gida al'adarta a yi ta a gida mm. amma a matsabar imam a cikin risala mai risala yana cewa yaya mutum zai yi idan yayi sallar raka'atul alfajir a gida idan yazo masallaci zai raka'atul zai tahiyatul masjid ko ba zai tahiyatul masjid ba mm. yace duk wanda ya yi ɗaya ne wasu sahi abin da ya kamata yi ta tahiyatul masjid abin da sa ko saboda ba a san ai nafila bayan raka'atul alfajir bayan fitowa alfijir illa rak'atay alfijir to in mutum ya riga ya rak'atay alfijir kaga ba zai wata nafilar ba to amma kuma wannan nafilar tana da dalili shine ka shigo masallaci dan haka sai ka yi ta wannan da shahidi ne da yake nuna muhimmancin yin sallah ta nafila a cikin gida kuma a karashen a ƙarashin wannan hadisin wanda nan bai kawo ba tunda wannan ya kawo shi daga mursalin urwa bin zubair amma asalin hadisin sahihi ne daga hadisin abdullahi dan umar kamar yadda na ambata muku a shine wala tattakhidhuha qubura kada kuma yi da gidajenku makabarta wanda ya nuna kan cewa makabarta ba wajen sallah bane makabarta ba wajen aje ai sallah bane ba wajen ibada bane wajen ka je kai musu addu'a ne ba wajen ibada bane amma sai ga wani mutum ya ce zai je halwa kwana 40 a makabarta makabartar wali mai kalwa ko abin nan a a a a kwarai za a gansu suna zuwa suna yi kwana 40 ko sama da haka mutum ya ce ko kuma mutum ya je ya ce sai yayi sauka sai yayi sauka 11 a makabarta an bashi wani lakani in ya sauka goma sha ɗaya shi kenan duk abin da ya faɗa an lamunce masa sau da haka ya je ya zauna a makabarta kwana goma sha ɗaya mm. ga shi ku ita makabarta ba wajen ibada ba wajen sallah ba ce ba wajen karatun alkur'ani ba ce mm. ba wajen karatun alkur'ani ba ce mm. <coughs> na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أوضع برأسه الماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته وانا حديث an nafi daga nafi an abdullahi ibn umar daga an cewa abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya kane ya kul ya kasance yana cewa idan lam yastati al marid sujud idan mara lafiya ba shi da ikon yayi sujada aw ma'a bi ra'sihi ima'a sai ya nuni da kansa nuni walamyar yarfa ila jabhatihi shai'a ba zai dauko wani abu ya zuwa ga goshinsa ba wannan hadisin Abdullahi dan Umar ya faɗa daga kaulin sa ne yake faɗa cewa ga yadda sunna take na mara lafiya in mara lafiya ba zai iya yin sujada ba to ba zai dauki wani abu kamar ya ɗauki wannan abin ya rinka yin sujada yana sa goshinsa a kai ba tunda ba zai iya sunkuyawa ba saboda ko ciwon ido ko makamancin wannan abin da zai yi ya ce ba zai yi haka ba sai dai ya nuni da kansa au ma abi ra'asihi shay'a wannan ya zo daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da isnadi sahihi daga hadisin abdullahi dan umar da waninsa daga cikin sahaba daga hadisin kuma jabir ibn abdullah a cikin sunan ibn hibban da ibn khuzaima annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wani mutum daga cikin sahabbansa yana bashi da lafiya ya dauki matashi in zai sujada sai ya dauki masallaci sai matashi sai ya ɗora kansa akan matashin ya sujada annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki masallacin matashin ya wurgi da shi sai ya dauko wani sanda yana sawa aka ya dauka matashin ko dan ana kwanciya akan sa ne ko kuma dan yana da fadi ne sai ya dauko sanda sai ya dora akan sa sai ya dauki sandan ma ya wurgar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin yake cewa idan ɗayan ku ba zai iya yin sujada ba to ya <coughs> ce salli qa'ima فإن لم تستطع فصل قائدا فإن لم تستطع فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai sallah a zaune idan ko ba za ka iya ba kai nuni kai nuni da wato kanka kenan domin al'ima da kai ake yi waje al min ruku'i ka sanya sujadaka tafi kaskanta da ruku'unka ma'ana sunkuyen da zaka yi na sujada ya fi kasa da sunkuyen da zaka yi na ruku'u wato ka sunkuya na ruku'u sannan ka ɗago sannan ka sunkuya fiye da sunkuyen da kai na ruku'u domin sujada an fahimta saboda haka wannan shi ne sunna ibnu umar nan ya kawo shi a kan ka'ida yake faɗa amma hadisi ne marfu'i wanda ya ruwaito da kuma waninsa daga cikin sahabbai su ma suka ruwaito cewa wannan shine hukuncin haka ya kamata mara lafiya yi mara lafiya zai yi su da gwargwadon ikonsa idan ma ba zai iya motsa jikin nasa ba to sai ya motsa idansa ma ba zai iya ba sai ya salla da zuci a sai ya ringa kaddara cewa yanzu kabbara yi ya karatu ya kaddara cewa yanzu ruku'u ya yi sannan ya kaddara ya dago daga ruku'u haka zai yi sallar tasa amma ba a soke masa sallah ba matsawar yana da hankalinsa matsawar yana da wa'ayi hmm. saboda ka kaga abinda ake yi a kamar ranar sallah za ku gani yan hawan abin da yan hawan sallah doki za ga sun dauki yana eh, su za ga sun dauki abin nan kasa ko a tafi sai ga suna ruku'u suna sujada waya da aka suke sallar sallar idi wannan kuskure ne ba su da sallar idi ba su da sallar idi su jefar da kasar su yi ima'i kawai na'am وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة مكتوبة ولم يصل قبلها شيئا Imam Malik girwato wannan hadisi daga Rabi'a, Rabi'a ta bin Abi Abdurrahman, sa babban malamin nan nasa faqihi, Rabi'a ta bin Abi Abdurrahman, anna Abdullahi bin Umar, cewa Abdullahi dan Umar kana idza ja al-masjid, ya kasance idan ya zo masallaci waƙad da sallan nas alhali jama'a ta yi sallah an riga an yi sallah shi kuma ya bai samu sallah farilla ba bada bi salatil maktuba sai ya fara da sallar farilla wa lam yusalli qablaha shay'a ba zai sallaci komai ba kafin ita idan mutum ya zo sallah masallaci sallah kamar ta sallah azhar da take da sunna qabliya da sunna ba'diya to mutum ya da yaya zai yi idan lokaci bai takura ba mana idan akwai isasshen lokaci to zai iya yin nafila zai iya yin nafilarsa qabliya wato raka'a hudu ko raka'a biyu sannan yayi sallar azhar sannan yayi nafila ba'diya zai kuma iya kyale nafila qabliya din yayi sallar azhar kawai sannan bayan yayi sallar azhar zai iya yin nafila ba'diya idan ya so ya rama raka'a hudu ta nafila qabliya da bai yi ba in ya so ma kuma bai rama ba wannan filin abdullahi ibn umar ya tabbatar da wannan cewar idan ba lalle ne idan mutum ya zo ya tara an yi sallah ba lalle ne sai ya yi nafila kafin ya yi sallar farillar ba zai iya yin sallar farillar kawai amma <clears throat> a suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa idan mutum ya rasa sallah ta farilla bayan fitar lokacin ta alal misali ya zo zai yi ta to babu laifi ya yi nafila musamman in ya zama to nafilan mai muhimmanci ce mai karfi kamar irin raka'atai fajir domin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bacci yasa suka rasa sallar asuba da suka tashi kafin su yi sallar asuba sai da suka yi raka'atai alfajir sannan suka yi sallar asuba saboda haka mutum yana da zabi idan ya zo bai samu sallar jama'a ba in zai yi sallar zai iya yin sallar nafila sannan ya yi sallar jama'a din kuma zai iya yin sallar jama'a din a sannan ya sallar farilla din zai iya yin sallar farillar ita kadai duk wannan ana magana ne idan ya zamanto kan cewar akwai isasshen lokaci yana da zaɓi amma in lokaci ya takura to nan wajen sallar farilla kawai zai yi kamar ya zo gab da azahar al'asar ta kusa gashi kuma bai sallar la'asar bai sallar azahar ba an kuma an kuma kusa a kiran sallar la'asar to a nan wajen kawai sai ya yi sallar azahar kawai ba zai yi nafila kafin sallar azahar din ba na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلامه فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليسر بيده وحدثني عن مالك imam malik ya rawaito wannan hadisi an nafi daga nafi maulan abdullahi dan umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar marra ala rajulin ya wuce ta wajen wani mutum wa huwa yusalli ya alhali wannan mutumin yana yin sallah fa sallama alaihi sai ya masa sallama faraddar rajulu kalama sai mutumin ya amsa da wani zance wato da zancen amsa sallama faraja ilaihi abdullahi ibn umar abdullahi dan umar sai ya dawo wajensa fa qala la yace masa idza sullima ala ahadikum in akai madayan ku sallama wa huwa yusalli alhali yana salla fala yatakallam to kada ya magana wato kada ya raddin sallama wal yushir ya yayi ishara da hannunsa wato yayi nuni da hannunsa domin wannan shine sunna kamar yadda zo a hadithin suhaib wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masallacin quba sai mutanen quba suka suna tai masa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu ishara da hannunsa na amsa sallamarsa waɗansu malamai suna cewa ai raddin sallama wajibi ne saboda haka babu laifi idan mutum ana cikin sallah aka yi masa sallama ya ce wa alaikumus salam tunda shi ma ai kamar ambaton Allah ne addu'a ce saboda haka suka ce za a iya yin raddin sallama hmm, wannan an rawaito daga wajen waɗansu malamai tabi'ai sabanin abinda mafiya yawan malamai suke akan cewa ba za a amsa sallama ba abinda malamai mafiya yawa suke akai cewa ba za a amsa sallama ba shine sahihi wannan magana ta waɗannan malamai na tabi'ai ta ci karo da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadithin muawiya tasulami sulami wanda yazo yana magana da ya atishawa da wani mutum ya atishawa ya ce masa ya rahamu kalla sai mutane suka rinka harararsa ya ce a me yasa kuke hararata a cikin sallah ya kalle sai ce me yasa kuke hararata sai suka soma bugun cinyoyinsu ana yi masa magana wato sai dai da ya ga abin ya yawa sai ya shiru da aka idar da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya ce wallahi ban taba ganin malami irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yace wallahi ma ni wala wama ma wala darabani wala shatamani yace bai yi min rarauka ba bai zage ni ba bai doke ni ba sai yace inna hadhihi sala wannan sallar da kake gani la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas zancen mutane ba ta kyautata a ciki inna ma hiya a takbir wat tasbih wa qira'atul qur'an yace ba komai bace a cikin sallah sai tasbihi da takbiri da karatun al'kur'ani hmm. to kaga wannan ya nuna kan cewa abin da ya faɗa fa addu'a ce amma aka ce masa wannan bai kyautata ba haka zalika kuma abdullahi dan mas'ud ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana faran abin da ya so a cikin al'amarin sa daga cikin abin da Allah ya fara shine kada ku yi magana a cikin sallah naka in in kai ansa sallama a cikin sallah kai magana sallar ka ta baci ah. saboda haka sai dai mutum ka iya yin raddi bil ishara da ishara wato ka nuni da hannunka akan cewa ka amsa sallama na'am من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليسلي الصلاة التي نسي ثم ليسلي بعدها الأخرى wa ne an malik imam malik ya wannan hadith an nafi daga nafi maulan abdullahi dan umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar kana kul ya kasance yana cewa man nasiya salatan falam yadhkurha illa wa ma'al imam wanda ya manta sallah bai tuna ta ba illa face yana tare da liman fa idza sallama imam idan liman ya yi sallama falyusalli salata allati nasi sai ya sallaci sallar da ya manta thumma liyusalli ba'da hal ukhra sannan ya sallaci daya mutum yana ana cikin sallar la'asar da shi tare da liman ha an kullar raka'a kuma ba a kullar raka'a din ba sai ya tuna ai bai yi sallar azhar ba to yaya zai yi zai fita ne ya kyale shi ya sa ko ko yana tare da liman wannan zai tsaya tare da liman dan yana cikin kurkukun liman yana daga cikin wanda ake ce ma dan kurkukun liman akwai suwar na dan na yan kurkukun liman daga cikin su har da wannan mm. to zai tsaya ya sallar tare da shi ya cika wannan sallar sannan in yi sallama sai ya rama sallar a zahar sannan ya sake sallar la'asar to wannan sallar da ya da liman fa ta zamanto masa nafila ta zamanto masa nafila haka ne wannan haka abdullahi dan umar ya ce kuma wannan ya nuna wajabcin tartib tunda ya ce ya yi sallar sannan ya sake wato ya yi sallar ta farko da ya rasa sannan ya zo ya sallar ta biyu kaga kenan abin da ya sa aka ce masa ya waccan sallar inda tartibi bai wajaba ba da sai kawai ya sallar azahar ɗin kenan kawai da sai kawai ya sallar azahar ɗin hmm? kuma wannan sallar la'asar ɗin da tare da liman ta wadatar masa to amma saboda wajabcin tartibi aka ce sai ya koma ya sake yin sallar la'asar ɗin ah, kuma abin da ya sa aka ce masa ba zai fita ba daga cikin sallah don ya riga ya kulla raka'a ah, ya riga ya shiga cikin sallah tare da liman eh, ya shiga cikin aiki nagari ba zai bata shi ba ba a san mutum ya ɓata sallah ba a san mutum ya ɓata aiki na eh, aikinsa bayan ya riga ya kula shi ko da aikin nafila ne akwai masail waɗanda suke in dai mutum ya fara su to ya waje bai cika su hmm. eh, if wastami masaila qad hakamu bi annaha bil ibtida'i talzamu salatuna wa sawmuna wa hajjuna wa umratun lana kadha tikafuna طوافنا مع اقتداء المقتدي فيلزم bi بقطع amidi ka saurara ya kai ɗalibi matsaloli ne da malamai suka hukunci akan cewar suna lizimtar ka cika su in ka fara salatu na sallah in ka fara sallah dole ka cika ta ta nafila wa saumuna da azumi na nafila in ka fara shi dole ka cika shi in ka warware shi ka fasa sai ka rama shi wa hajjuna haka hajji na nafila wa atimul hajji wal umrata lillah wa umratan lana ka za a tikafuna haka zalika umra haka zalika itikafi itikafi sunna ce amma an ka fara sai ka cika in ka fara itikafi duk da ba wajibi bane sai ka fasa ka ce za ka itikafin kwana goma sai ka fasa bayan ka yi kwana biyar to dole ka dawo ka cika kwana biyar ɗin hmm. tawafuna haka zalika tawafi ma'aqtida'il muqtadi da koyin mai yin sallah bayan liman in ka shiga sallah tare da liman dole ka cika فيلزم القضاء بقطع qat'in amidi ramuwa tana wajaba a gare ka in ka yanke da gangan wannan masailin a wajen imam malik ne a matabar imam malik a sauran matabobi za a iya samun sabani akan waɗannan na'am to ku yi haƙuri sauran hadisai biyu kawai na nake saboda wannan babin yana da tsawo amma sauran athar guda uku kawai sai mu a gama a na'am عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شك الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليه قال عبد الله فإنك قد أصبت إن قاعدا يقول انصرف عن يميني فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك نعم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد امام مالك يروي daga يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد بن يحيى ابن حبان daga محمد بن يحيى ابن حبان عن امه واسع ابن حبان daga babbansa wasi dan حبان annahu qal yace كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة na kasance ina sallah alhali abdullahi dan umar yana jingina da bayansa a bangon alƙibla kamar wannan bangon kenan kamar irin zaman da alhaji yake haka amma ya jingina a jikin ƙibla wanda ya nuna kan cewa ya halatta mutum ya jingina a jikin bangon ƙibla kaga in ya jingina akan haka kaga yana fuskantar mutane kenan sai dai kuma idan ya tsaya a haka wani kuma yana sallah a nan wannan sau ya sa a gaba yana sallah kamar shi yake masallar to wannan ba a so sai na umar yana dukan wanda ya samu suna yin haka da shi mai sallar da wanda yake zaune a gabansa duk sai musu bulala ya tashe su don rashin ladabi ne ga sallah eh, to amma mutum din ya zauna a haka a cikin masallaci ya halatta yace yaga abdullahi dan umar yana zaune haka falamma qadaitu salati yayin da na idar da sallata in sarabtu ilaihi sai na tafi wajensa min qibali shiqqi al ta takwidi na na hagu wato da yayi sallamar sai ya tashi ya karkata ta gefen hagu ba ta gefen dama ba ta gefen hagu ya karkata fa qala Abdullahi ibn umar sai Abdullahi dan umar yace ma mana aka an tansarif an yaminik me ya hana ka ka fita daga ciki sallar ka taso ta kwibin damanka fa qal sai yace fa qultu sai nace masa ra'aituka fansaraftu ilaik na ganka sai na taho wajenka qala abdullah fa innaka qad asabta ci kai daidai inna qailan yaqul wani mai magana yana cewa in sarif an yaminik in za ka fita daga sallah in za ka juya daga sallah ka juya ta kwiɓin dama fa idza kunta tusalli fansarif haythu shi'ta in kana sallah ka juye ta kowane ka juya ta kowane kuibi kake so in shi ta an yaminik in ka so ta gefen dama wa in shi ta an yasarik in ka so ta gefen hagu wannan ya nuna kan cewar ba wai sunna ne cewa sai ta gefen dama za ka juya an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud yana cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawar yanda yake juya yake fita daga sallah ta gefen hagu ne mu kuma ya zama to kamar abin nan sunna ce a gefen dama ake ake ake fuskanta mm. to wannan shine wannan duk da ibnu ya faɗa haka waɗansu sahabbai sun ruwaito sabanin haka kamar albarawu ibnu azib yana cewa sun kasance suna son su zauna a gefen daman annabi sallallahu alaihi wasallam dan idan yayi sallama ta gefen dama yake juyowa saboda ka daga ya suna so a ce ya gansu saboda ka sai sun suna so su tsaya a gefen dama mm. to amma wannan wannan bayani na Abdullahi dan Umar ya nuna kan cewa sunna ta nuna ko ta ina zaka iya fita bal idan ma kake kana ganin kan cewar fita daga juyawa daga cikin sallah ce ta gefen dama kawai za a yi in kai wannan itikadin ka saba sunna bal ka san cewar ta ko ina zaka iya fita da yanda ya sauƙaƙa gare ka ah, wallahu ta'ala a'lam na'am عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمر بن عبد بن العاص أصلي في عدن الإبل فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراحل مراحل غنم نعم Imam Malik girwaito wannan hadithi an Hisham ibn Urwa daga Hisham ibn Urwa an abihi daga babansa an rajulin min al-muhajirin daga wani mutum daga cikin muhajirin lam yara bihi ba'sa baya ganin yana da wani laifi wannan tawthiq ne da shi da shi wato hisham yake yi ma wannan rawin da babansa ya riwaya daga wajensa kamar ya tabbatar da cewa shi amintacce ne a wajensa annahu sa'ala abdullah ibn umar eh, sa'ala abdullah ibn amr ibn al-asi ya tambaye abdullah ibn amr ibn al-asi sahabi dan sahabi a usalli fi atan al-ibl zan yi sallah a inda raquma suke kwanciya bayan sun sha ruwa qala abdul fa qala abdullah sai abdullah ibn amr yace masa la a'a ba za ka yi sallah nan ba walakin salli fi murahil ghanam amma kai sallah a shamakin wato a turken wato inda ake daure awaki awaki su inda ake daure su za ka iya sallah a wajen wanda ya nuna kan cewar ba a yin sallah a inda ake daure raƙuma mm, a shamakin raƙuma ba a sallah a wajen to me illar dan saboda bawalin su ne ba dan saboda najasar bawalin su bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini a sha bawalin su mecece illar a sauran hadisai na waɗansu sahabbai sun nuna cewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha khuliqat min aljin domin an halice su daga cikin aljanu wato suna da zautuwa irin zautuwar shaidanu dan ana cikin kana cikin sallar a wajen kawai raƙumi zai iya shaidancinsa zai tashi kawai sai ya tashi kawai ya make ka kana cikin sallar saboda haka sai kaga sallar taka kana yin ta babu sakina ba nutsuwa to saboda wannan aka hana sallah a wannan wajen saboda nisanta daga wuraren da shaidanu suke tunda su aljanu shaida raƙuma suna da wani abu na aljanci tare na jinnu tare da su to ba a san ai sallah a nan wajen shi yasa ne ma wani hadisin wannan hadisin wannan ma'ana ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin abdullahi ibn mughaffal da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi usalli fi ma'atin al-ibl qala la qala usalli fi marabid al-ghanam yace na'am hadisin jabir bin samura kai yace ana aka tambaye shi dan iya yin sallah inda ake inda ake daura raquma yace a'a aka ce zan iya yin sallah inda ake daurar awaki ya ce eh cewa mutum zai sallah inda ake daura awaki ya nuna cewa bawalinsu da kashinsu ba najasa ba ne don haka mutum zai iya yin sallah a wajen ba tare da cewa sallarsa ba ta yi ba na'am عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة الصلاة كلها نعم وحدثني مالك مالك wannan hadisi an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim ibn shihab zuhri an sa'id ibn al-musayyib daga sa'id ibn al-musayyib al-makhzumi annahu qala yace ma salatun yujlasu fi kulli rak'atin minha wace sallah da ake zama a kowace kowace sai an mata tahiyya wace ثم قال سعيد sai سعيد ya يace ya bada amsa hiya al-maghrib ita ce sallar idan idza fatatka min haraka in ka rasa raka'a daya wa kadhalika sunnatu salati kulluha kulluha wa kadhalika sunnatu salati kulliha haka dalika haka nan sunnar sallah take kulluha dukkanin sunnar haka take wato duk sallah wadda take a irin wannan hay'ar wato wannan ya nuna abin da ake ce ma wato kacici kacicin fiqhu al-ashbah wan nadha'ir babu laifin a wasa kwakwalwa da wajen ilimin fiqhu kuma abinda malaman fiqh suke yi kenan wace sallah ce wanda yake za a yi ta babu a dukkan kowace raka'a sai an yi zaman tahiya yace sallar magriba in ka rasa raka'a daya in ka rasa raka'a daya a cikin sallar idan ka rasa raka'a daya a cikin sallar magriba ka ka samu raka'a ta biyu an yi zaman tahiya da kai ko ka samu raka'a ta uku an yi zaman tahiya da kai in aka yi salma za ta tashi ka kawo raka'a daya a yi zaman tahiya da kai wannan kuwa indal jami' hatta hanafiya dukkan malamai haka suke su ce za a zama sallan magarba kowa da kowa ba wanda ya samu da wanda ya ce za ka karanta sura da wanda ya ce ba za ka karanta surar ba hmm? dukkaninsu a wannan hai'ar a wannan sifar sun yi a akan cewa sallan magarba din haka ake yin ta ana yin zama a cikin kowace raka to wani daga cikin wasu kwakwalwa na ilimin fiqihu wanda ya nuna kan cewar magabata tuntuni suke yin wannan kuma babu laifi dan an yi wannan da jarabawa saboda haka masu gaba da jarabawa suna ganin malamai mugaye ne sai su je su kawo majaraba abin nan suna harka tana cewa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wajen jarabawa wai a lokacin ne ake neman rahama a'a ai wannan ilimi ne dole a ba mu ilimi haƙƙinsa ko ba mu ba yanzu aka fara ba bid'a bane ga malamai sun yi magabata mai malamai sun yi magabata sa'id ibn al-musayyib daga cikin fuqaha us-sab'a yana daga cikin irin wannan ake cewa wace alwalace wanda idan mutum yayi bata wata alwala wanda yake bata karewa amma ko ba a sallah ba a ba a sallah ba a halatta abinda ake yi da sauran alwalan a alwalar mai juna ba ko ba eh, to irin waɗannan abubuwan suna da yawa su ne suke ce musu alghazul fukaha alghazul fukaha mm, lugus ne wato abin nan zaurance irin na faƙi na malaman fiqh eh, babu laifi a yi su domin ya daga cikin wasu ƙwaƙwalwa a cikin ilimi da sanin addini Allah ya ba mu ilimin Allah ya salli ala muhammadin wa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا علما وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين